mazan da ba su da yawan magana su guji aikata waɗannan. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin channel mu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin. In kallon ka kenan na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun samun sanarwar bidiyon da zarar mun ɗora. Yau ina ɗauke muku da wasu shawarwari na mutanen da ba sa son yawan magana. Idan na ce mutanen da ba sa son yawan magana ko ba su da yawan magana akwai mutane da magana yakan kundure su kamar in ana hira sai ka ji duk sun ƙosa hiran tun yana daɗi sai ka ji sun zo lokaci kaɗan za su ji hiran ya daina musu daɗi to waɗannan kurakuran ya kamata su guje mawa na farko shine yadda da kai dama mutum idan bai yarda da kanshi ba tun farko ya rikito me yasa na ce ya rikito saboda duk abin da zaka faɗa dole ne sai ka tunani ka shi mai amfani zaka faɗa ko mara amfani zaka faɗa idan ka yi kasance baka yarda da kanka ba ganin ma ba za ka iya yi ba balantana har ka faɗi mai amfani ko mara amfani na biyu shine magana a hankali mutum ya dinga magana a hankali ba wai murya a hankali ba a'a idan kai ɗaya biyu kuma sannan ɗaya biyun ya kasance mai ma'ana ba, ba mara ma'ana ba ɗaya biyu in kana haka mutane ba za ma su gane cewa ba ka da yawan magana ba ko kai shiru-shiru ne na uku shine ne, da suna kar ka manta da suna kamar ko da mace ne kake magana da ita ko namiji dan uwanka ko ke mace kina magana da namiji in kina yawan ambatan sunan shi ko a haɗuwan farko kawai ki ambaci sunan mutum kai tsaye zai sa mutum ya sake da kai abu na hudu shine ka daina magana in baka da abun faɗi in baka san me za ka faɗa ba kada ka ma ka fara magana ka yi shiru ɗin yafi saboda akwai yawan kuskuren da ake yi mutum zai kama magana surutu kama kamacen kamacen kamacen bai san ma menene yake faɗa ba shi kanshi in aka ce ya maimaita abin da ya faɗi ba zai iya maimaitawa ba kai mai saurare baka san me ake faɗa ba ina ya dosa me yake so wani saƙo yake so ya isar maka duk baka san wannan ba abu na biyar kar ka je kana magana akan abin da bai shafe ku ba kamar kana magana da mace magana bai shafe ta ba bai shafe ka ba kamar magana akan siyasa magana akan siyasa bai shafe ta ba ba kowa ba kowace mace bane take son ta dinga sanin me ke magana me ke tafiya a siyasa hiran siyasa ma gundurar da ita yake ko kuma ka dinga magana kan kwallo wanda ita kila ma bata taba zama ta kalli kwallon mu da dai makamantansu dai haka Abu na shida, ka zama mai sauraro. Ba wai sauraro kawai ba, ka zama mai sauraro da kyau. Ka ba ta hankalinka, ka natsu, koma da wa kake magana, ka ba shi hankalin shi ba wai yawan magana shi ne fahimtar magana ba. A'a kai baka da yawan magana. Amma ka saurara. Yanda za a gane kuma kana sauraro dinnan shine irin ka dinga faɗan ina ji eh haka ne a'a gaskiya ne to irin wannan in kana in kuna hira da koma wane ne zai ji daɗin tattaunawa saboda ka ba shi lokaci ka kuma mai da hankali ba wai kana magana da wannan kana leƙen mutumin da kana kuma so ka yi magana da mutumin da yake bayan shi ko kuma kana ana maka magana maganan yana da amfani amma saboda kai ba mai yawan magana bane ka ɗauki waya kana